yau shekaru hamsin da 55 kenan magabatan kasashen biyu suka rattafa hannu na yarjejeniyar kulla hulɗa tsakaninsu. tun a wancan lokacin kawai yanzu ƙasar Nijar ta ci gajiyar taimakon daga ƙasar Jamus a fanni daban-daban idan ka ɗauki ƙasar Nijar wadda take fama da ƙarancin abinci domin noman da ake na damana baya wadatar da al'ummar ƙasar da abinci saboda haka ne aka yi nazarin bunƙasa noman rani kadai ne za a sa a samu yalwata abinci sani muhammadu abdu babban jami'i ne a hukumar ta kasar jamus da ake kira jez yau da shekara kusan goma ƙasar jamus game da haɗin kai da ƙasar nijar suka tsaye da cewa akwai jiha uku wanda kamata a tallaba ma da ƙarfi wato jihar agades jihar tawa da jihar tilibiri to wannan ayyuka wanda muke yi biskan harkar noman rani manoman da ake kama ma su wajen dubu ashirin da biyu ne gari kawai ɗari da talatin wanda ake tallaba ma cikin ayyuka nasu na yau da kullum a fannin matsalar tsaro na yakar yan ta'adda da ke ta'adanci a yankunan sahel bayan kafa rundunar tsaro ta kasashe biyar da ke yankunan sahel wato jason sahel domin yakar waɗannan yan ta'addan gwamnatin ƙasar jamus ta taka rawar gani wajen baiwa dakarun ƙasar nijar horon dabarar yakar waɗannan miyagun ɗabi'u da kuma kayan aiki waɗanda suka hada da dankara dankaran motocin ratsa rairai goma da kuma ƙananan motoci suma da ke ratsa rairai muhammadu bazum ministan ƙasa ministan kula da harkokin cikin gida a yaƙi masu fashin kobri Eh, masu tare hanyoyi masu ɗaukan miyagun ƙwayoyi masu ɗaukan eh, cin rani na ƙasashen afirka ne ake kaiwa libya kuma ake wuce da su can lokaci da yawa sojawa suke iske su a yadda cikin sahara kuma ba su da kaya da za su ɗauka su ciki kenan nan gaba da zarin an san a wannan wurin an yadda mutane irin wa'annan eh, sai a je a ɗauke su a maida su inda ya kamata wasu alkawalan da ƙasar jamus ta rattaba hannu da hukumomin ƙasar nijar akan masu fatocin bakin haure da ke ratsa hamada zuwa turai har yanzu ana jiran wannan tallafin ya shigo dan malitan dokoki manu ghali wanda ke da wata kungiyar fara fula da ke ba da tallafi ga matasa domin ya kara talauci da kuma tabbatar da zaman lafiya da ake kira hettamat cewa mai adiba nijar kaman tana ma afirka gaba da aiki tana ma kungiyar turai aiki tun da wurin nan bakin haure ake ce musu banda su ma akwai wurin su duk wannan aiki ba aikin Nijar mu a gadas a yanzu har Sudan ma suna zuwa gashi nan waɗansu suna zuwa ture waɗansu suna zuwa suna son su zamna a gadas dubu biyu da yankai Sudan suna nan a gadas ga rashin ruwa jama'a a Diba Nijar akwai musuloli ana jiran biyo bayan wannan ziyarar ta shugaba isu a jamus kwalliya ta biya kudin sabulu mamakanta kanta DW Hausa, Nyame Nijar.